assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis tara ga watan rajab hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyar daidai da takwas ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sinanar darimi na al'imam al-hafiz abdullah bin abdurrahman al-darimi a makandi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har zuwa yanzu muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda za mu tashi inda malin yake cewa wa bihazal isnad qala kanu yunabi al-ilmi masabih al-huda akhlas al-buyuti سرج الليل جدد القلوب حلقان الثياب تعرفون في أهل السماء ويخفون على أهل الأرض malai ke cewa wannan asari an ruwaito shi da isnadin baya isnadin da malai ce akhbarana ya'ala haddathana muhammad bin aunin an ibrahim bin isa kala kala bin mas'ud ma'ana wannan magana da muga makaranta yanzu maganin ibn mas'ud ne a ƙarƙashin wannan babi da ke bayani akan al'amalu bil ilmi wa husnin ya tafihi aiki da ilimi da kuma sa kyakkyawan niyya wajen al'amarin ilimin domin idan ya kasance a kowane aiki komin kyan shi niyya ba ta zama mai kyau ba to matsala ya faru kuna fahimtar wannan to shine sai mala ya ce ƙala ibn mas'ud yana cewa kunu manabi al'il ku zama a dakarun ɓuɓɓugo da ilimi duk sanda magana zai furtu a bakinku to a ji ilimi ne wanda duk wanda ya saurara wannan ilimin zai amfanar da shi duniya da lahira masabi alhuda sannan ku zama fitillu ne na shirya kenan duk inda kuka walkata to ana sa ran za ku haska kama al'umma shirya da za su amfana duniya da lahira ahlasal buyut kuma za ku zama shimfiɗan gidaje ma'ana duk inda aka ɗarsasu da alkhairunku to wannan gida zai ƙayatu da wannan ƙawan da kuka yi mashi surajan lail za ku zama fitilan da ke haske duhun dare domin jahilci kamar duhun dare ne ilimi kuma kaman hasken fitilla ne jirdal kolo za ku zama ko ku kasance masu sabunta zukatan bayi a lokacin da zuciyan bawa ta saba da al'adu da abubuwa na bidiyo'i da shirme to ilimi da aiki da shi sai ya mai da wannan zuciya sabuwa ful hulkana thiyab ku zama masu tsofar da tufafi wanda ba wai aikin ku shine kullum adan tufa abin da ya fi mahimmanci wajen ku shine al'amarin ilimi da ƙoƙarin isar da ilimi inda bai je ba tu'rafuna fi ahlis sama ku zama waɗanda za ku zama sanannu ne fitattu a wajen mala'iku da mazauna sama wa takhfauna ala ahlil ardi ku zama waɗanda sun ɓoyo a cikin mutanen duniya ma'ana duk wanda zai zama ɗaya daga cikin waɗannan to sai ya cire sha'awan yana son a ji sunan shi yana son a san shi ya yi fici domin idan allah ya maka arziki a sama an san ka, to ko ba a sanka a ƙasa ba babu komi inda ya ka cika waɗannan ƙa'idoji da waɗannan matakai to alhamdulillah matsala ya yi sauƙi gare ka al'amari zai samu ɗaukaka to bar mu ji wasu ‘yan kalmomi a cikin wannan hadisi kaɗan wanda mai sharhin wannan littafi sayyid abu asim nabil bin hashim al-gamri ya yi a cikin wannan sharhi da ya sanya ma fatahul mannan sharhun wata haƙiƙu kitabid darimi abi abdurrahman abdullahi bin abdurrahman al musamman al-musnad al-jami wannan suna na musnad ko kuma sunan riga mun tattauna shi tun a mukaddima kun gano wannan da kyau ku domin tsarin masani daban da tsarin sunan in ga kallin littafin darimi ya fi kama da sunan kun fahimci wannan da kyau ku domin tsarin musnad ba irin yadda aka tsara shi ba ne allah maraukin sarki ya sa mu dace ibn mas'ud da ya ce kono yana bi al'ilm wa fi riwayatu ubaidullahi bin abi izar qala kana bin mas'ud izara ash-shabab ibn mas'ud ya kasance duk in ya ga matasa ya tulubuna ilma sun zabara wajen neman ilimi suna gargadowa suna yi ambaliya majalisin shi ƙwala sai ce marhaban bikum mara balale da ku ya ku waɗannan matasa yana bi alhikima a bakinku ne allah madaukin sarki zai ɓaɓɓagar da hikima ne al'ilmu wa masabihar zuluma kuma za ku zama fitillun haske da ba baki ɗaya mun gano wannan da kyau ku za ku zama fitilla wanda ake sa ran allah maɗaukin sarki zai haska duhu ya kawo da duhun jahilci al'amari na alkhairi ya bayyana a bakunanku mun gano wannan da kyau ku sannan da ya ce surajar lail ya'ani bilkiya. haskaka dare da ya ce shine ta hanyar tsayuwan dare shabbaha ka'imun laili bisiraci ibn mas'ud ya kamanta mai tsayuwan dare da fitilla ne awul misbah allazi yadhi'ul bait laylan wanda shi yake haska dare sakamakon wannan tsayuwan dare da yake yi ta hanyar sallah ne ko karatun alkur'ani ko zikirori ko kuma binciken ilimi to sai kamanta ɗalibin ilimi da cewa wannan ibadan da yake da ilimin da ya samu to kaman fitilla ne da ke haska duhun dare judadul qulub yace wahiyar lati lam yashubuha shay'un min tilkal Hawa, ita ce zuciyan da son zuciya da miyagun ra'ayoyi da ƙazamin al'adu ba su je sun gurɓata ta ba wata lauwana din. sannan kuma al'amari iri-iri na harkan addini masu karkatar da zuciya su shagidar da ya ta taɓata to bai kai zuwa ga zukatan waɗannan bayi na ƙwarai ba shi sa ibn mas'udin in ya ga samari waɗanda suke da ɗanyen shekaru to sai ƙoƙari yana masu wannan kirari da nasihantar da su da ƙara zabarar da su cewa gafa abin da ya kamata su dage wajen yi sakamakon ilimin da allah maɗaukakin sarki ake sa ran in sun tunkare shi gadan-gadan to za su samu da izinin allah jama'a mun gano wannan da kyau ko allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace wannan batu na ibn mas'ud ya kusa yi ɗaya da maganan da mai risala ya faɗi ma wanda ya rubuto mai takarda cewa a rubuta mai littafin fikihu ya risala abin da ya gaya mai kenan ya ce abin da shari'a abin da addini aka fi so a ciki shine zukatan 'ya'yan musulmi da sharri bai kai zuwa gare su ba to ya kokari a karantar da su tsaban addini da tsoron Allah mun gano wannan da kyau ku. shine isalul khair ila qulubi auladil mu'minina kokarin isar da alkhairi zukatan 'ya'yan muminai domin su taso akan wannan alkhairi ba sharri ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai yake cewa akhbarana abu asimin na Muhammadu بن Umara, ibn hazmin حدثني عبد الله بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله يجي لا يطلب هذا العلم أحد لا يريد به إلا الدنيا annabi ya ce babu mutumin da zai bazama wajen neman wannan ilimi na addini wanda neman ilimin da yake yi yana yi ne ba don Allah ba sai don neman duniya illa harramallahu alaihi arafal janna face sai Allah maraukin sarki ya haramta mai ƙanshin aljanna yau malkiyama a ranar tashin alkiyama wannan hadisi ma ya ce sahihun hadisi ne ingantacce wa haza sanad munkaɗe amma dai wannan isnadi munqati ne wa kadara wahu mausulan sai dai mala ce an ruwaito hadisin da cikakken isnadi min hadisi abi huraira a cikin hadisin da abu huraira ya ruwaito kullum min abu dawud fi kitabil ilmi babun fi talabil ilmi li ghairillah dukkanin ruwayin guda biyu mausulin da munqati'in abu dauda ya fitar da su a babin da ke bayani a kan mutumin da ya nemi ilimi ba don allah ba ya kawo shi a jizi'i na sha uku a lamban shafi na ɗari uku da ishirin da uku haka hadisin da ya zo a mujalladi na hudu a lamba hadisi na ɗari uku da sittin da shida min tariki surah bunun na'uman wabnu maja fil hukuk babu lintifa'u bil ilmi wal amalu bihi a babin da ke bayani akan amfanuwa da ilimi da kuma aiki da shi ya kawo shi a juz'in farko a shafi na 92 lamba hadisi na 252 min tariki yunus bin muhammad bin sarihin ibn nu'man wa ahmad fil musnad ahmad ya fitar da wannan hadisi cikin musnad juz'i na biyu a shafi na 338 qala haddathana yunus wa sarih bin nu'man kilahuma yunus sarihun qala haddathana fulayh bin sulaiman bihi ilman duk wanda ya je koyi ilimi mimma yaftagi bihi wajh ilimin da ake neman yardan Allah da shi la ya ta'allamahu illa li jalabi bihi aradan min duniya bai nemi ilimin ba sai dan ya samu wani ɗaukaka da matsayi na duniya lam yajid arafa jannat yawmal wannan ba zai ji ƙanshin aljanna ba a ranar tashin alkiyama mun gano wannan da kyau ku. isa ilimin ko dai yi dan Allah ko kuma ka sha wuya dan in ma ka to dai wahala na tafi mun gano wannan da kyau ku gara ma ka daure kawai kai yi don Allah ina fatan mun fahimci wannan idan ya kasance wata ɗaukaka da kake nema ta samu sakamakon yi don Allah to wannan riban kafa ne kawai in ko bata samu ba a rabu da ita Allah madaukin sarki zai kawo ta san sanda ya nufa ko dai a duniya ko a lahira ina fatan mun gano wannan da kyau to a cikin hadisin gaban da malin ya ce annabi ya ce la ya ɗulubu hadal ilmu ahad wa fi riwayati fulai ya zo a cikin ruwayan fulaihu an abi tiwal daga abu tiwala cewa man ta'allama ilman mimma yaftagi bihi waje duk mutumin da ya nemi ilimi ilimin addini da ake neman yardan Allah da shi la ta'allama ta'allamahu illa li yusiba bihi aradan min ad amma shi ilimin bai neme ba sai dan ya samu wani matsayi ko ɗaukaka ko dukiya ko fice ko suna daga abin da ake samu a harkan duniya malice al-hadis karanta hadisin har zuwa ƙarshe fa bayyana fi riwayati fulayh anna hadha al-ilm huwa mimma yabtagi bihi wajh Allah malai ce a wannan ruwaya na fulaihu wannan ilimi na addini to ana neman lahira da yardan Allah da shi ne kaɗai lal ilmul am malai ce banda ilimi na gaba ɗaya allari ya da fihi al'ilmud duniyawi banda ilimin da ake neman duniya da shi kaje ka koyi kanakanci ilimi ne ka koyi dukanci ilimi ne kaje ka karatun boko ilimi ne kuma duk waɗannan abubuwa ana neman duniya da su to sai mala ya ce ban da wannan kuna fahimtar wannan da kyau ku don kada mutum ya ji ya gama karatu zai aiki a ce to kai kuma addini ake allah yake nema a'a wannan dama ana yi ne dan a haɗa duka amma ilimin addini ana neman lahira ne da shi kadai shi sa mala ya ce maka lal ilmal am alladhi yadkhulu fihi ilmu dunyawi kuna fahimtar wannan ko wa inna haƙa an yi hama arafal janna mutumin da ya nemi ilimin addini don ya nemi matsayi a duniya aka ce za a haramta mai ƙanshin aljanna an yi haka ne da mushabahati halihi bi halil munafikai halin irin wannan malami ko kafirci cikin ransu liyusibu bi zalika aradad duniya sun yi haka ne domin su samu ɗan kaso da rabo a nan gidan duniya Allah maɗaukin sarki ya ce yukhadi'una Allah su munafikai yaudaran Allah suke yi wallazina amanu da kuma muminai wa ma yakhda'una illa anfusahum sai dai Allah ya ce ba kowa suke yaudara ba illa kawunansu abin da ya sa malin ya shabbaha su da munafukai saboda munafiki yana harkan addini da ake neman lahira da shi amma shi kuma duniya yake nema domin tsoron kada ya zo ya tsaya ma addinin duka kuma ce an zo an kasa wajen ɗiba bai ɗiba da yawa ba to sai ya raba kafa idan mumine suke nasara yana dai tare da su idan kafirai suke nasara yana dai tare da su da inda ta faɗi shi dai sha ne a wajen shi bai asara ba shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce irin waɗannan in an je wuta to su suna matakalan ƙasa ne shi yasa kun ga wannan harka jama'a kowa ya tsarkake niyyar shi kuma ya san cewa ba za ka samu abin da kake nema na suna ko matsayi ko ɗaukaka ba shi sa ka zama ɓoyayye cikin mutanen duniya ka zama sananne wajen mala'ikun sama shine ta hanyar ayyukanka nagari da za su rika ɗauka suna kai ma Allah to sai su san ka wajen wannan ya fi ma amma kana fafutuka kai sai an san ka a duniya kana ƙetara wani unguwa masu gaji ba wanda ba yake da labarinka kaga sanayya ta zama ta banza kenan jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa kowa ya gyara niyyar shi yanzu waɗannan hadisi ɗaya asari ɗaya da muka karanta kaddara kansu maka tashi ka sa niyan don Allah ka zo ka je su kuma ka je ka yi aiki da su wanda bai sani ba ka sanar da shi mun gano wannan da kyau ko ka yi don Allah sai Allah madaukin sarki ya biya maka bukatunka kan shi duniya da lahira Allah ya tsare mana imaninmu qauluhu a cikin hadisin da annabi ya ce la yuridu bihi illa dunya shi wanda ya nemi wannan ilimin da ake neman lahira da shi amma kuma sai ya kasance duniya yake nema da shi mali ya ce na tana'umi biha yana ƙoƙarin ni'imtuwa da more ma wannan daɗi da lagwada na duniya wata wasu lubihi ilal jahi kuma ya ƙoƙarin kamun ƙafa da wannan ilimi na addini ne ya samu matsayi wa manzila ya samu ɗaukaka ya samu mutunci da daraja indal hukam a wajen masu mulki auli yasrifa bihi wujuhan nas ko kuma mutane su karkato da fuskansu zuwa gare shi awul yubahi bihil ulama ko ya zo yana malamai alfahari da cika baki da ilimi kama ta kaddama fi hadisi bin mas'udin al-mawquf kamar yadda ya gabata a hadisin baya can da muka karanta na ibnu mas'ud ya ce duk wanda ya nemi ilimi dan ɗaya daga cikin waɗannan da wasunsu ma to wannan shi da jin ƙanshin aljanna har abada mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kiyaye mu da asara to a cikin hadisin sai yake cewa arafal janna wannan arafal janna mala yace ay rihuha kanshin aljannar wa inna rihaha la yujadu min masirata 500 amin idan kuma aljanna ana jiyo ƙanshinta kafin ga kai inda take da tsawon tafiyan shekara 500 kama sabata anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda wannan ya tabbata daga annabi fi haditha kasira cikin hadisai masu yawa qala buna ta'illa ibuna ta'ulla yace ce Allahu al-ilma allamahu min hadha wasafuhu Allah madaukin sarki ya sanya ilimi ga duk wanda ya nemi ilimin da Allah ya sanar da shi to haka ya zama siffan shi ka nema don Allah aljanna na jiranka ka nema don wani tunani ko to aiki na ya same ka ba ɗan karami ba malai ce hujjatan alaihi wannan zai zama hujja ga mutum wasababan fi tahsilil uqubata lidinihi sannan kuma wannan zai zame mabawa sababi na samun uquba mun gano wannan da kyau ko ladaihi a wajen Allah madaukin sarki ga dai ilimin ya samu kuma duk abin da ake nema an yi to amma kuma a matsala na tafi wala ya ghurrannaka an yakuna an yakuna bihi intifa'un lil badi wal hadir mala yace kar wannan ya rude ka ya zamanto ilimin da kake karantarwa ko ilimin da kake koyo kuma kai ninyanka ba don Allah bane don wani tunani ne amma kuma ɗan birni da ɗan ƙauye suna amfana ta dalilinka ka ɗauka cewa wai wannan abin na Allah bane. a'a in dai bata da kyau ko da duk duniya an amfana da wannan abin da ka zo da shi ya zama aikin banza mala ya ce fafil khabar ai ya zo cikin hadisi cewa inna allaha la yu'ayyidu hadha din Allah na iya karfafan wannan addini bin rajulil fajir da mutumin da ma yake fajiri ne wa mislu man yata'allamu al-ilma liktisabi ad-dunya mala ya ce misalin shine misalin wanda ya nemi ilimi dan ya tara duniya warif'a ko ya samu ɗaukaka a duniya kamar rafa al'adara malai ce misalin wannan kamar wanda ya ɗibo kashi ne bi mu'allakatin min yaƙut da cokalin yaƙutu mun gano wannan da kyau ko fama asharafal wasila wa ma ahsal mutawasul ilaihi malai ce abin da ya kai ka zuwa ga ɗibo kashin mafi ɗaukaka ne amma kuma abin da aka ɗibo fa mafi ƙasƙanci ne shi sa ga aikin shiga aljanna amma abin da ya zama jagoran aikin shiga aljanna kuma wulaƙantacce ne tozartacce ne shi sa din mai hankali da tunani da sanin ya kamata yin maza ya gyara ninya da aikin shi akan duk abin da zai tunkara wajen gudanar da al'amarin ilimin shi da kuma aikin shi ninya dai tana da matukan mahimmanci akan duk abin da mai imani zai ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa iliminmu da muke nema laila nahar to mi kokari mu gyara ninya muna yi ne don Allah in kana karantar da maza ko mata ƙanana ko manya ko mutum ɗaya ko mutum da yawa ya zama abin da kake kana yi ne don Allah kawai Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace akhbarana mujahid ibn musa haddathana abdullahi ibn numairin an malik ibn migwalin qala qala rajulun lish'abi wani mutum ya ce ma al'imamu sha'abi aftini ayyuhal alimu ya ce ala gafarta malam ina son kai man fatwa. faƙala sai al'imamu sha'abi ya ce al'alimu man ya hafulla malami shine wanda yake jin tsoron Allah wajen maganan shi wajen aikin shi wajen komi nashi duk abin da zai yi ba zai yi saboda yana cikin farin ciki ya faɗi ko yana bakin ciki ya faɗi ko a sa shi ba mun gane wannan da kyau ku shi malami shine wanda yake jin tsoron Allah wajen duk abin da zai yi ko zai faɗi ko zai aikata malam mai sharhi yake cewa a cikin wannan isnadi da muka karanta kafin kai tsaye ya ce haddathana abdullahi ɗan numair to shi wani abdullahi dan numair alhamdani al'imamun shekun alhafiz والمحدثين أبو هشام al-kufi mala yake cewa babban limami ne shehi ne babban mahaddaci ne daga cikin manyan malaman hadisi ana mai alkunya da abu hisham mutumin kufa ne ahadu sikatul asbat ɗaya daga cikin amintattu ne tabbatattu wajen hadda ahalus sunna kuma shi ahalus sunna ne wassala mutumin kirki ne walfadle bawa ne da allah maraukin sarki ya ƙosar da shi da falala wa ahad au'iyatul ilimi kuma ɗaya daga cikin manya-manyan burgamin ilimi ne usniya alaihi mashayahu malaman shi da kansu sai da suka zauna suka yabe shi wa karanihi da sa'o'in shi a fagen ilimi wa kana ya kono ni'imar rajulu abdullahi bin numair sufiyan thauri yana cewa madalla da mutum irin abdullahi dan numair wa hadisuhu fi kutubus sitta ya yace hadisin shi na cikin kutubus sitta Allah madaukin sarki ya sa mu dace to a cikin hadisin an tambaye sha'abi to sha'abi sai ya ce man ya khafullah malami shine wanda yake jin tsoron Allah wajen komi nashi malai ce liqaulihi ta'ala wanda ya tabbata ne sakamakon faɗin Allah innama yakhshallaha min hil ulama cikin bayan Allah waɗanda ke jin tsoron Allah kadai sune malamai wa fi haza yaqulu al-haris al-muhasibi to da wannan ne aka samu babban malami al-haris al-muhasibi rahimahullah Allah maɗaukin sarki ya ji shi yana cewa al'ilmu ilmu yurathul khashya ilimi ko yana samarwa mutum tsoron Allah muddin ya zamanto ga ilimi amma ilimin bai jagorance ka wajen tsoron Allah ba to matsala ya faru mala yake cewa rawahul bayhaqi fi sha'abi faman lam yurafahu ilmuhu al-khashya wat taqwa duk wanda ilimin da ya samu bai gadar mai da tsoron Allah da jin da tsantsan wajen bin dokokin Allah ba wajen ra'ahu ala talabid duniya sai aka samu wannan ilimin ya sa mai ƙarfin hali wajen neman duniya wa an sahu akhiratahu kuma wannan ƙarfin hali wajen gogoriyar neman duniya ya mantar da shi lahiran shi falaisa bi alimin alharisun almuhasibi ya ce wannan ba malami ba ne bal huwa mansubun ilaihim sai dai a danganta shi zuwa ga 'yan duniya wa zalika hazzuhu minhu wannan shine iyakar rabon da zai samu a nan gidan duniya mala ya ce nas'alullaha salama muna roƙon allah maraukin sarki ya tsare ya kiyaye mu ya zamanto ilimin da muke nema muna neman shi don duniya ne muna nema don duniya ne Allah ya kiyaye kar ilimin mu ya zama muna nema don duniya ne sai dai muna nema don me don lahira ne warawal ajuri fi akhlaqil ulama kai jama'a zuwa dole ba mutum nemi ilimi don lahira ba ka dai ga abin da ke faruwa da malama kuma tukuna mun gano wannan da kyau ku? tukuna ba birage za su shigo ba Allah ya kiyaye dai shi sa muka ce a dage a karantar da mutane su kuma wanda ake karantar da su su yi kokarin neman ilimin su lub wallahi abin da malaman mu su gaya mana tun suna da rai kenan saboda komin daren dadewa lokacin bayyanan burage yana dab to kuma kai kaji har sun aiko da katin gayya kuma duk inda suka je duk inda haske yake koya yake Allah sai sun kawar da shi karshen duniya ce abubuwan da muke gaya ma ɗalibai sun gisi ci kuna gano wannan da kyau ko sun isi ci shi sa malaman mu abin da suka faɗi kenan ni na san an haddace wannan maganan daga wajena tintini da nake cewa san da kuke halata tasil ku yi me ku yi lub ku lokacin da barage za zo su yi wawo cika tashi duk wani fitacce su gama da shi su yi gaba sun ɗauka sun gama ruguje addinin ne sannan waɗannan da suka yi lub kuma sai su yi me sai su yi kafin su da su yi ɓanna addinin ya kai inda yake kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace kowa dai ya san birage na tafi ko Allah shi kyauta warawal ajuri fi akhlaqil ulama al-imam al-ajuri ya fitar a cikin littafin shi dake bayani akan akhlaqul ulama am masruqin qawluhu bihasbi imri'in min al-ilmi an yakhsha Allah ya isa mutum a ce ya samu ilimi ko bai samu komi na ilimin ba na albarkan ilimin sai dai ilimin ya samu mai tsoron Allah to ya gama samun komi wa an ya haibu na abi kasirin daga ya haya ɗan abi kasirin ya ce al'alimu man Allah malami shine wanda yake tsoron Allah wa khashiyatullah alwara shi ko tsoron Allah shine taka tsantsan game da abin da Allah ke so ka yi taka tsantsan game da abin da Allah baya so ka bari wannan shine khashiyatullah wa anil matar alwarraq fi qawlihi ta'ala wa man otal-hikima babban malami al-imam al-matar alwarraq da yace ayan da Allah ya ce wa man Hikima. ya ce balagana annal hikima khashyatalla duk wanda Allah madaukin sarki ya bashi tsoron Allah ba hikima gwalangwasan surutu ba kun gano wannan nake ko gwalangwasan surutu ne inda rama ba sun iyaye jama'a mun fahimci wannan nake ko amma wannan ba shine hikima ba al hikmatu khashyatalla wal ilmu bihi kun gano wannan da kyau ko duk wanda Allah madaukin sarki ya bashi wannan to faƙada otiya khairan kasira hakika wannan mutum allah maɗaukin sarki ya ba shi alkhairi mai yawan gaske ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce na usman bin umar na umar bin mazyadin an aufa ibn dalhamin annahu balagahu an aliyin qala ta'allamul ilma ali ya ce kai jama'a ku koyi ilimi to na bihi sannan ku sanar da ilimin ba wai ku nemi ilimi za a san ku ba falon zai zo ya gaya mana asalin yadda yin take wa'amalu ya ce ku yi aiki bihi da shi ilimin ta kunu min ahalihi to in kun yi aiki da ilimin da kuka sani ne za ku zama daga cikin ma'abota ilimin fa innahu sayati ba'adu bayan nan zamani zai zo maku ba'adu hazar zaman bayan wannan zamani na koyon ilimi da aiki da shi da yin don Allah la ya'rifu fihi tis'atu ushara'ihim mala ce ba za a san al'amarin ilimi ɗaya bisa goma ba duk abin da ka san yanzu ana harkan ilimi don Allah karantar don Allah a yi kaza ku to za a rasa tara cikin goma wala yanju minhu illa kullu luwama mala ya ce babu wanda zai tsira daga wannan bala'i na wannan lokacin in ya zo sai wanda ya zama nuwamatin za mu ji malam zai fassara mana mai nuwama ka ji shin tsakaninka da allah a halin yanzu a lokacin da kai kake malami ko kake ɗalibi kai ko dai ma mutumin gari ne wanda kai kana bautan Allah ne kawai kana fatan ka shiga aljanna to shin kai nuwama ne mala yace fa ulaika immatul huda wanda suka siffantu da waɗannan siffa su ne limaman shari'a wa masabihul ilm kuma su ne fitillin ilimi laisu bil su ba almasayih ba ne za mu ji mai ake nufi da su wala mazayih kuma ba almazaye ba ne albuzur za mu ji menene albuzur Malam yake cewa kala abu muhammad abu muhammad ya ce nuwama gafil ma ma'anar gafil shine abubuwan da mutane suke ba ruwan shi kuna bayyantar wannan ba ruwan shi da wane da wane mai suke yi gida kada gida kada wani hali yake ciki abin da ke faruwa ma a layinsu ma shi wallahi bai sani ba kuna fahimtar wannan kun ga karanta waɗannan abubuwan ya sa muka ce duk wata gulmace gulmace da ake a gari kar wanda ya kawo mana ku bar mu abin da muka sani mun sani wanda mu sani ba mu zauna lafiya to yau kun ji dalilin da ya sa muka ce ba ma san muna shiga cikin shirgin jama'a in ba ka ba ka taba zama daga cikin a in matal huda ba komi na mutane kanin ka kasa kunni sai ka ji sai ka sani sai ka ci mutunci sai ka yi batanci jama'a mun gano wannan da kyau shi sa ilimi ba ilimi ba ne shirme ne in babu aiki da shi in ka fi kowa ilimi yahuda Allah ya ba da shaidan ya ba su ilimi amma sai suka zama matsalar kamar me kamar matsalar himari ya hamilu asfara ga ilimi amma ba aiki shi sa duk abin da karanta ka sashi a cikin rayuwanka wallahi sai ka zauna lafiya ko da wani zai ɗibo kashi ya watsa ma ana watsa ma sai Allah ya ruwan sama ya wanke shi kuna gane wannan yasa Allah ku bar mutane su raye cikin aminci Allah kai ma ka koma gefe ka raye cikin aminci sai ka zauna lafiya Allah ya tsare mana imanin mu to shine sai yake cewa ana sharri ya gafala ba ruwan shi da binciken sharri ko yin sharri ko yada sharri wal mazayi'ul buzuri yace kasirul kalam su irin waɗannan ba masu yawan magana bane jama'a yawan surutu sharri ne wa mutane sun ɗauka yawan surutu ko wai shine ɗaukaka yawan surutu wannan tozarci ne yayi maganan ka ya zama ɗan kaɗan aikin ka ya zama mai yawa to shine ka zama bawan Allah na ƙwarai amma ba duk dandalin aka zauna hayaniyanka yake ji ba kai ne kartagin wajen duk in an zauna ko mitin ne kai ne wannan ba zai taba zama mutumin kirki ba mai wannan na sha muku magana akan yawaita surutu dole mutum ya karanta magana kuna fahimtar wannan da kyau ku in ga karanta magana Allah za ka zauna lafiya kun ne ja cikin asarin sai na ali kun ji ya ambaci wannan Allah ya sa mu dace malai yake cewa isnaduhu da'ifun isnadun wannan asari da muka gama karanta mai rauni ne fi isnadihi rajulul majhul lam yusam kuma cikin isnadin akwai wani mutum majhuli wanda ba ambata ba da ya ce an aufa bin dalhamin sai ce annahu balagahu labari ya zo mashi an ali daga ali wa ba shi labari daga alin ya faɗa ya faɗi ba wannan shine rajulun majhul ba karɓar irin wannan maganar ƙa'ida a musulunci duk wanda ya zo da magana na suka ga wani da aka sani ko ya zo da wata magana ta alheri amma bai ambaci wanda ya faɗi maganan ba ba a yadda da magana yadda ya ta ake yi duk da za ka zo ka ji shi wannan an alfa bin dalhamin ɗin na mutumin kirki ne ɗari bisa ɗari an yadda da shi amma cin da bai ambaci wanda ya gaya mai ba to kun ji inda malamai suke raga-raga da maganan nashi suke watsi da ita sau da su ake a kare mutuncin jama'a mutumin na mutumi mafi muhimmanci da za a kare mutuncin shine manzon Allah kar a danganta mai abin da bai faɗi ba ko bai aikata ba saboda addinin Allah ba abun wasa ne, daga nan sai a kara martaban sahabban shi saboda kara waɗannan kotu jama'a kare addini ne Allah ya sa mu dace malai ce wa auradahu ibnu manzur fi lisan al-arab wa nasabahu ilaihi ila ali ya danganta maganan zuwa ga ali wa qala sayya zai yasihu fil ardi bin namima can baya ma ya dauko kalma yace masayih din nan yace as-sayyah shine wanda yake yawo a bayan ƙasa da gulma wa sharri da sharri duk inda ya tsuguna to zaka ja fara dauko maganan wane zagi wane ci mutuncin su ya da sharri kaza duk inda ya tsuguna ka ganshi ta firfir da ido to sayyah kenan kuna fahimtar wannan da kyau sun maƙalar athar sun maƙala ya'ani alladhi yusihuna fil ardi bin namima wa sharri wal ifsad bainan nas sune wanda suke yawo a bayan ƙasa da annamimanci da sharri da ƙoƙarin ɓata tsakanin mutane wal mazayi'u alladhina yazi'una al fawahish su kuma na biyun ma da sune wanda suke yawo da alfasha wane yayi kuskure wane yayi ganganci wane yayi laifi so suke siyada a ko'ina don jama'a su je su ɗauke shi mutumin banza kun gano wannan da kyau ko to sai na ali ya ce bayyanan waɗannan mutanen to lokacin bayyanan sharri ne a cikin addini da ilimi mun gano wannan da kyau ko bakunansu ba abin da zai rika faɗi kan mutane sai sharri sai zargi sai ɓatanci sai yawo da annamimanci da ɓata tsakanin al'umma ya ce to wannan lokaci in ya zo to al'umma sun shiga uku jama'a kun gano wannan da kyau ko shi sa kowa ya taka tsantsan ɗan imanin da ya maka saura ku Allah kai marmaza ka rike shi malici ya ɗauko wannan bayani a cikin lissanin arab a mujalladi na biyu shafi na ɗari da da casa'in hudu uku. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to bari ku ji abin da mai sharhin darimi shi kuma yake cewa bayan da ya kawo isnadin da ya ce an aufa bin dulhamin ɗin can ya ce al'adawi albasari ba adawai ne shi mutumin basara min rijalit tirmidhi yana daga cikin mazajen da tirmidhi yake ruwaitan hadisinsu rawalahu mala yake cewa yayi ruwaya gare shi wa hasana hadisahu wa hassana hadisahu kuma ya kyautata hadisin shi wa wathaqahu an-nasa'i الإمام nasa'i kuma ya wasaƙa shi wa وقال ابن wa ƙala حجر صدوق hajar ya ce منقطع ƙultu حديث huna munƙate ya ce hadisin shi a nan hadisi ne mun gano wannan da kyau ku shi ne abin da karanta to sai ala cikin hadisin ai yana cewa fa'innahu ya ati ba'adu ba'adu haza kaza fi usman bin umar wa fi riwayatu wa kai an umar fa a ya'ti min ba'dikum zaman kaga yace min ba'di haza a wannan ruwayan kuma yace min ba'dakum bayan ku ku waɗannan da kuka nemi ilimi don Allah kuka aiki don Allah addini ya tsahu. to bayanku wasu mutane suna nan tafi la ya arifuna fihi ma ma'anar la ya arifuna fihi wa fi riwayatu wa ke yunkaru fihi alhaq shine la na fihi ilimi an san cewa in aka zo za a tabbatar da gaskiya a rushe karya ne to amma zamanin bayyanan waɗannan mutane da ali yake isharan za su zo to su kuma aikinsa shine yunkiru fihil haq gaskiya za su yi inkaranta su musata yadda take sam su ƙoƙarin ɓoye ta wa aure da hubun kasirin min tariki wa ke'in fi tarih wa ƙala fihi fa ya ati man dakon ali ya ce waɗanda za zo bayanku zamanun kuro fihi min alhaqqi a asharihi za a yi musun gaskiya kashi tara cikin goma kuma da sunan ilimi kun gano wannan da ke ku kuma da sunan ilimi za a yi musun gaskiya malam gashi ne ya ta bayani akan tis a shara'ihim din yadda yanda jujjuyawan kalman yake jama'a wa'azi ake ba aji ake ba da aji ne sai an zauna duk an karanta an faɗi ya kalman take in an za a za a mai da ita musaggar ko za a yi kaza da sauransu ni gashi na mala ya kakkawo Allah madaukin sarki ya sa mu dace to malam da yace la yanju minhu illa kullu nuwama babu wanda zai tsira daga wannan bala'i in wancan lokaci ya zo da za a riga kama karya da harkan ilimi ana yada sharri da annamimanci da ɓata tsakanin mutane da haifar da sharri sai ali yake cewa sai wanda ya zama nuwama ne ma ma'ana nuwama malai ce fassara ha amirul na ali buna abi talibin hina sa'alahu ibn abbas na ali ya fassara sanda ya faɗi magana sai ibn abbas ya tambaye shi algafar mala to menene yake nufi da nuwama dinnan mun gano wannan faƙala. sai sayyidina ali ya ce an rajulu yaskunu mutum ne wanda yana zaune fil fitna a lokacin da fitina ta yunkuru fala yabdu min hushe, ba abin da ya hada shi da fitinar bai bincikenta kuma bai sa shi a ciki ba mun gano wannan da kyau ku shine nuwama shi kadai zai tsira amma din da fitina take kana nan ka leka annabi ya ce in ta taso duk wanda ya leka sai ta leko shi wa fassaraha abu ubay bi nahwi zalika fa qala fil garib ya'ani alhamil zikr a lokacin bayyanan wannan matsala za ga mutum maɗaukaki. alghamidu fin amma yana tsakankanun mutane alladhi la ya'rifu shar wala ahlahu shi ba ruwan shi bai binciken sharri bai ma san sharrin ba ballantana yayi masharrantan ma ba ruwan shi da su harkan shi yake suna harkan su وكذا fassara hal كأنه أخذه عنه لأنه من شيخه ما ليتي wannan malami mai littafin darimi shi ma fassaran da yake na wanda muka ji ya ce mai yiwa cin da malamin shi ne ya fassaran to kila ya ɗauko daga malamin shi ne malai ce huwal hamil zikirin ladi la lahu mutum ne wanda yake da ɗaukaka da fice cikin jama'a amma mutane ma basu ma damu da shi ba kun gano wannan da ke ku harkan shi kawai yake yi sanda al'amari zai koma ya cuɗe kawai sai koma ya lub ya share al'umma kawai har sai komi ya bayyana sannan zai abin da ya kamata wai ƙalo aidan liman kasiran naumahu haka idan mutum ya zamanto yana yawan bacci ana ce mashi nuwama kun gano wannan ma'ana wannan shine kawai ya shagala da harkan gaban shi al'umma kuma su ji tsoron Allah ko ba su ji tsoron Allah ba wannan kuma su da Allah bai sa kai cikin hayaniya ballantana saka ya cikin rikici Allah shi kyauta to da ya ce laisu bil masayih din can wal masayih ya ce jam'u misyah fassaraha abu ubaid fil gari bi annahum alladhina yasihuna fil ardi bi sharri wan namima shine makaranta. karanta sune wanda suke yawo a bayan ƙasa suna yada sharri gida gida lungu lungu dandali dandali suna yawo da annamimanci wal ifsad bainan nas da kokarin bata alakan mutane wa hawi zalika da makamantan wannan malici ya dauko wannan fassara ne a cikin alfa'iq qultu mala yake cewa wal wal ujjal alladhina yasta'jiluna shar wa fi'luhu sune wanda suke gaggauta sharri da kuma aikatan shi alheri fa sai su cinkirtar da shi wannan lokaci in ya zo to al'umma su taka tsantsan da addininsu ina fatan mun gane saboda waɗannan abubuwan an na annamimanci da ɓata mutane a wannan lokacin shi za a ɗauka a matsayin addini in baka iya ba to baka iya addini ba in baka iya shi ba to baka iya ilimi ba Shi shine abin da sayyidina ali yake cewa ba wanda zai tsira sai wanda ya zama nuwama ne ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya kiyaye da yake cewa wala mazaya din can ha? wancan mazaya jam'i ne guda ɗaya daga ciki shine mizya wa huwa iza sami'a an ahadin bi fahisha shine wanda in ya ji labari wani yayi wani mugun abu ko yayi wani alfasha ko wani abu na rashin gaskiya ko na rashin daidai ya faru da shi yana jin wannan aura aha ko ya gani da idan shi afshaha alaihi sai ya yada ta cikin jama'a wa a za a haya baza kowa ya ji don a ɗauki wannan a matsayin mutumin banza ƙala abu ubaid shi ne shakakka zama cikin waɗannan mutanen masu wannan aikin a lokacin da za su bayyana suna wannan aikin ka zama cikin nuwama jama'a muna gane wannan da kyau ko a lokacin ne nagartan ilimi kwalitin ilimi 90% ɗin shi za a watsar da shi ba ilimin ba ne ilimin bai wuce 1% ba one over ten ba to amma sauran fa duk ne da tarkace kawai ga ɗalibai inda ma za a karantar da su ilimi na hakika ba su so inda ake irin waɗannan 'yan gulmace-gulmace da yaɗa sharri da annamimanci da ɓata jama'a nan ne abin da suke bukata a dai zauna a ce wani sun yi kaza su wani ba su iya wannan shi ne abin da jama'a ke so kuma wannan lokaci ne ce ka zama nuwama in ba haka ba jikinka zai gaya maka kuma duk wanda ya zama nuwama kaji malam ya ce su ne ƙarshen duniya za su zama jagororin shirya Allah ya sa mu dace buzur ɗin can da ya ce sai malam ya ce ma'ahuzun min albazari kalman daga albazaru ne daga iri ƙalo bazartul habbi na shuka iri wa ha idza farraqtuha fil ardi lokacin da ka bi ka shushuka a cikin ƙasa faka zalika hadal badar mala yace haka wannan ma yabzurul kalama bin namimati wal fasad yake kokarin daddasa maganganu ta hanyar annamimanci da bata mutane wal wahidun minhu buzur guda ɗaya daga ciki a bisa wancan sai zama mufradin kalmar sai zama al buzur qala abu ubaid wa zada ibn qutayba fi hadal al-asar ibn qutayba ya ƙara bayani cikin wannan asari wa ibn kasir da al-imam ibn kasir fi tarikh yace ala inna dunya qad irtahalat mudbira duniya ta hada inata inata ta juya ta ta san makarewa wa innal akhira cewa kuma kun ga lahira qad irtahalat muqbila ta haɗo kayanta ida kuma ta tunkaro walakin wahidin minhuma wali kulli wahidin minhuma banu duniya tana da 'ya'yanta lahira tana da 'ya'yanta fakunu min abina'il akhira ko zama daga cikin 'ya'yan lahira wala ta kunu min abina'id duniya kar ku zama daga cikin 'ya'yan duniya sai na alike wannan jawabin ala ya ce ku saurara wa inna zahidina fi duniya mala yace masu taka tsantsan a nan gidan duniya ittakhadul arda bisatan sun mai da duniya kamar shimfiɗa ne da in sun kwana za su yi harkokinsu watturabu firasha ƙasa kuma ta zama shimfiɗa wasa wal ma'u tayyiban ruwa kuma sun mai da shi kawai abin da za su yi wanka sai Allah su bi Allah ne ala manishtaka ilal janna, salla an shahawat ya ce ku saurara duk wanda yake shauƙin ya samu aljanna to ana ba shawara yi watsi da duk wani harka na sha'awan duniya wa man ashfaqa minan nar duk wanda yake tsoron shiga wuta raja anil muharramat ali ya ce ya marmaza ya bar duk abin da Allah ya haramta wa man zahada fid dunya duk wanda ya zuhuda a duniya hanat alaihil musibat duk wani abu na musiba in ya zo ko zai gan shi da sauki amma wanda duniyan ya sa ma gaba musiba za ta da hankalin shi amma duk wanda lahira ya sa ma gaba ko musiban duniya na tasowa ko sai ga bata ma ishe shi kallo ba ala ku saurara inna lillahi ibadan Allah yana da wasu bayi kamar ra'a ahalal janna fil janna mukhalladin wa ahalin nari finnari nari mu'azzabin yake cewa Allah yana da wasu bayi su kaman sun ga 'yan aljanna ne in sun shige da sun dawama sai ga aikin aljannan kawai suke duk wata hayaniyan duniya ba sa ciki su kuma wasu kaman sun ga 'yan wuta ne ana masa azaba kun gano wannan da kyau to duk inda yake saban Allah ne to kuma sun kauce mashi shiruruhun ma'amuna sun amintar da mutane ba sa kowa sharri qulubuhum mahzuna zuciyansu sun kiyaye duk abin da ke ciki ba sa ƙoƙarin yi ma kowa abin da zai cutar da shi wa anfusahum afifa sannan su kamammu ne a karan kansu wa hawaijuhum khafifa bukatunsu a duniya 'yan kaɗan ne sabaro ayyaman kalila sun yi haƙuri a duniya 'yan kwanuka kaɗan li'uquba rahatin tawila saboda hutu mai yawan gaske mai tsawo da za su mora a lahira amma billaili fasafu a kadamahu in dare ya yi miƙiya suke a kan ƙafan sallah suke yi ta jari dumu a hum ala hududihim hawayensu na zuba a kan kundukukinsu ya jira'una ilalla suna ƙoƙarin maƙotaka da komar da al'amarinsu zuwa ga Allah suna cewa rabbana rabbana ya tilibuna fakaka riqabahum suna neman kubutan rayukansu da zuciyansu daga cikin musiba amma bin nahari in garin Allah ya waye fahilma male ce fahilma'i ulama'i barara atqiya to kawai za su tinkarin malamai ne kubatattu waɗanda ke tsoron Allah su koyi ilimi don su masu tsira ka annahum qida yanzuru ilaihin naziru fa yaqulu marada in ga gansu ya gansu yanda ka san wasu marasa lafiya wanda ya gansu ya ce ko bai da lafiya ne wa ma bil qaumi min marad kuma su mutanen ba rashin lafiya suka yi ba wa yaqulu yace khulitu wa laqad khalat al qaum amrun azim za a gansu kamar sun shiga cikin mutane sun gurɓace alhali ba gurɓaciya suka yi ba su ne ko suke cikin al'amura babba al'amura masu girma waɗanda suke cikin ɗaukaka da alkhairan duniya da lahira Jama kun ji inda ya kama da ku zama kowa ya ji da kan shi ƙala ali na ali ya ce tuba li kulli abdun nawama alherin allah ya kai ga bawan da ya zama nawama ne arafan nas ya tsaya karanci mutane walam ari arifuhun nas amma su mutane ma basu ma damu da shi ba wa hula Allah madaukin sarki ya san shi mun gano wannan da kyau ko bi ridwan Allah ya san shi ya yadda da shi ulaika masabihul huda ali yace waɗannan su ne fitillin shari'a yujla an kullu fitnatul mudlima ana ƙoƙarin jawo masu kowane irin fitina da za ta hallakar da su duk bala'i irin su ake nema ana an tayama wa yi da fi rahamatihi duk yadda aka nemi sharri gare su su kuma sai Allah ya shigar da su cikin rahaman shi laysa ulaika bil bazari waɗannan ba wasiya da annamimanci da sharri da dasa mugun abu ga jama'a bane wala bil jafa'i al mura'in ko masu jafa'i bane da ƙoƙarin nuna aiki da riya ina fatan mun gano wannan da kyau wannan fassarar da na aliyu yi masa kenan shi ko ibn mas'ud yake cewa qulu khairan ta'rifu bihi ku faɗa alheri kuma ku yi ƙoƙarin sanar da mutane alheri in wannan ne aikin ku za a san ku da shi wa amalu bihi kuma ku yi aiki da alheri ta kummin ahalihi za ku zama daga cikin 'yan alheri wala ta kono ajalan muzayi albazari. kar ku zama masu gaugawa na yada sharri da batanci cikin jama'a Ta ho an isma'il male ce waɗanda suka yi mai mutaba'a akan wannan hadisi to ga su male ya lissafo suna da yawa mana wannan hadisi hasanin ne lagerihi duk da kun ji malin ya yi mashi rubdugu a baya shi sa male ya fara ce ta tabahu sai ce abdat bun abilu baba akhraja hadisahu hannad bunu asirri fi zuhudi gashi na sai ta kawa ya ta kawa yanda ya biya kyautata wannan ruwaya jama'a kun ji wannan da kyau ku? Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to wannan ne sharhin da wannan littafi na sunan ne ya samu kuma kaman ɗalibai za su so su samu wannan sharhin saboda ɗauki daidai fa nike yin abin da nake karanta ababen da ke ciki suna da yawa sun ninka abin da muka karanta goma sha biyar abu ne na alheri da yawa sai dai kuma yana kawo takharijai da yawa a ciki kun san mun karanta a cikin mukaddiman da muka yi ma wannan karatu na sinanar darini cewa wannan littafi na darini bai samu sharhi mai yawa ba ko? kama kaga ko da wannan sharhin kwaya ɗaya kaɗai ya samu a duniya wannan sharhin ya gwadatar kun gano wannan da ke ko mujalladi goma ne wannan malamin ya ƙoƙari duk abin da ake neman a kawo a cikin littafin nan ya kawo kuma bari guji abin mamaki a ciki na karanta akwai takharijin da malam albani ya ya inganta wani hadisi amma da yazo sai ce Allah ya ji kan Muhammad Nasir Din Al-Albani dalilin da yasa ya inganta wannan hadisi ya ɗauka ruwayan wani ne ai wani din nan shine wani matsalan da ya faru sunan su yayi daya sunan mahaifin ya yayi ɗaya, sunan garin su yayi ɗaya, lokaci da aka haife su shekara ɗaya suka mutu bambancin su shine mai alkunya kun gano wannan da ke ko sai albani ya hassana hadisin shi da wasu malamai ma da yawa to sai malam yake ce ai ba wani ɗin ba ne wani ne ce allah ya ji kan malam albani ban gano wannan da kyau kuma in malamai sai yi kuskure manyan malamai addu'a ake masa sai a gyara cikin mutunci allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'ar annabi anan za mu kwana sai allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum